har ma da nishadantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta wanda kuma ni umar muhammad gombe na kan jagoranta to a yau rana ce ta juma'a wato juma'atu haji babbar rana kamar yadda bahaushe kan ce wanda ta dace da goma ga watan nuwamba na miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam 2023 wacce kuma ta dace da 24 ga watan rabiu sani na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1445 to a yau a cikin shirin za mu yi duba ne akan abin da ya shafi tasirin majalisar dokoki da kuma wakilcin al'umma a najeriya domin tattaunawa akan wannan maudu'i mun gayyato dan majalisar tarayya mai wakiltar gwandu aleru da jega daga jihar kebbi a kuma majalisar tarayya wato honorable mansur musa jega wanda aka fi sani da dan jami'a wato a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar a pdp a najeriya to a honorable jega barka da shigowa cikin wannan shiri malam umar barka dai. to madalla a farko a honorable mu fara kallon tasirin majalisun dokoki na tarayya da kuma majalisun jihohi sau da dama ana kallon majalisun dokoki na jihohi sun fi zama 'yan amshin shata kamar sai yadda gwamna ya yi da su alhalin a suna da cikakken yanci kamar wanda ku 'yan majalisar tarayya kuke yi wanda kuna iya bijirewa shugaban ƙasa ku yi wata dokar meye yake kawo tawayar irin wannan haƙƙi daga majalisar dokoki zuwa ta tarayya to uh, malam umar so da yawa wani abu yadda kake fahimta shi ba haka mm. yake ba so da yawa yadda kake ganin wani abu in ka shiga cikin shi ba haka yake ba mm. amma dai a rubuce mai doka mai doka ne kuma doka ita sunanta doka mm. a majalisar jihohi eh, dokoki ta jihohi da ta tarayya aiki guda suke yi dukansu doka suke yi amma kowa yana da iyaka ta abin da yake iya yi kuma ita rayuwa dukkan ta ma fahimta ce haka idan an samu shugaba wanda ya ko gona ko shugaban kasa wanda ya fahimci mutanen majalisa kuma yake zuwa da abubuwan da ya kamata ya zo da su bisa ga doka kuma ya amince da shugabancin majalisa ya tabbatar da shi da 'yan majalisu duk suna ma ƙasa hidima ne da 'yan ƙasa so bayan da za a samu damuwa inda damuwa take ba ba kujerar shugaba ita ce shugabanci ba no. shugaba ne kujera in ka ɗauko kowane mutum duk su kana ɗauko mutum biyar ka ce duk adalai ne kowa ya daidai amma za ka duba su ba iri ɗaya ba ne eh, su don haka 'yan majalisun jihohi suna iya nasu kokari amma ka kasantuwa ƙarhi da agga 'yan majalisun tarayya mm. 'yan majalisar jihohi ba su da irin wannan karfi na cire tsoro da irin haɗin kai da irin bambance-bambancen fatuttuka da suka kawo kowa da yare-yare daban-daban eh, da ɓangaranci na mm. addini daban-daban da mm. ɓangarancin yanki daban-daban da buƙatoci daban-daban mm. to dole za ta fi baka sha'awa da ganin cewa kamar tana yin wani abu saɓanin wanda jihohi suke yi akwai bambance-bambance da nisa tsakanin majalisar tarayya da ta lokuta ta jihohi to mu dawo majalisar tarayya ɗin wanda me za a iya cewa tasirin dokoki akwai tukwane guda uku wanda suka hada bangaren zartarwa da bangaren dokoki da ta shari'a menene za a iya ɗauka matsayin tasirin wannan majalisa ta dokokin aka kwatanta da sauran tukwanen ai babu wadda ta kai muhimmancinta cikin uku din nan saboda da mai noma mm. da mai dafa abinci in an noma aka girbi aka kawo gida mm. da wanda ke cin abincin <laughs> wanne ya fi muhimmanci a shi mai noman ya fi so hakan nan 'yan majalisu suke to sai sun yi doka sannan a bita kuma sannan a bita so dokokin nan suna da yawa dokokin nan kuma an yi wasu ko kana so ka zo da wani abu sabo saboda baka yi da sanin dokokin duka ba sai ta ci karo da wadda ka iski da kwaskwarima da sabo doka hanya guda ake bi da su a koma tabbatar da su kenan yana ɗaukar lokaci da bambance-bambancen ra'ayoyi da yawa dama kila ko da aka yi dokan ta taɓa mm. wani mm. yana neman hanyar da zai gyara ta ko ya soke ta mm. su don haka 'yan majalisun tarayya suna da muhimmanci ga ƙasa sosai misali ni a matsayina na musulmi da ya hito arewa ina wakiltar garin malam abdullahi gwandu ina wakiltar garin malam abdulsalami na gimbana Hmm. wanda a tarihin musulunci ba za a mance da su ba musamman a ƙasar nan ko afirka to kaga ta wace hanya wanda za a ce kashi 99 ko kashi 99 cikin 100 eh, ko fiye da haka nan al'umma ta musulmi ne hmm. to ya kake tsammani idan na zo aka ce za a taɓa musulunci hmm. in saurara sannan wurin da akwai makiya addini sun fi yawa ta yaya kake tun da arewan namu ma akwai kiristoci wanda a 'yan majalisu hmm, kuma i'm sorry to say hmm. mun fi ba majalisa baya fiye da waɗanda ba musulmi ba kamar ya waɗanda 'yan majalisa wanda ba musulmi ba eh. sun himai da hankali cikin zaman majalisa oh, fiye da waɗanda 'yan majalisa wanda ba musulmi wanda an musulmai in ina gama wannan ba abin da ya kamata in fito ba eh, amma saboda rashin kwarewa ne ko ko da rashin mai da hankali rashin mai da hankali ne ai a majalisa babu wanda fi mutanen arewa kwarewa musulmi tun tarihin majalisar najeriya musulmai su suka fi kowa kwarewa da aikin majalisa ka je ka bincika tarihi ta najeriya dai hmm. ban ce mata wata ƙasa ba mutanen arewa hmm. su don haka babu yanzu kamar misali a wannan majalisa da muke ciki babu wanda ya kai ahmed wasi tsohon mataimakin eh. kakakin majalisa ba wanda ya fi shi sanin doka cikin majalisa babu in ka ɗauko sada soli hmm. haka nan shi ma ya kwana biyu in ka ɗauko alasa a dodoguwa eh, ya sani ire-iren sunanan nan da yawa kuma sabbi na nan suna tasowa hmm. wanda duk abin da ka taho da shi majalisa in sun ka canka shi sun ka shiga ciki su ya mutsa shi gaban ka zai faɗi kuma da yawa suna da waɗanda za su bi saboda an san sun sani to amma wani zargin da al'umma ke yi shine hmm. yanda ake ganin ga wasu dokoki nan da suka saba ka'idoji najeriya ba a tuhumarta da rashin doka amma dokokin hmm. wasu sun zama tsofaffin yayi waɗansu kuma akwai buƙatar ma a cire su baki ɗaya waɗansu akwai buƙatar a, yi musu gyaran fuska amma sai ya zama kun kamar mai da hankali akan sababbin dokoki da kuke ƙoƙarin ku kawo wanda wasu ke ganin kamar yin mahaukaci ciyawar mahaukaci ne yana ta tara ciyawa ya gaza eh, ɗauka kuma ni ba zan ɗauki wannan tunanin na wanda ke irin wannan tunani ba wanda ke waje da majalisa wanda ke wajen majalisa saboda yau idan ka shiga majalisa aka ce za a yi zama idan ka duba takardar da ake kawowa da sabon ƙuduri da da tsoho mm. wanda za a yi gyaran fuska mm. wanda ake zuwa da su kullun za ka ga sun kai kaso hudu cikin biyar to ba sababbi ba ne to duk gyaran fuska ne gyaran fuska ne amma ita dokat wurin shari'a nan matsala take ba wajen ku ba ba wajen mu ba tunda idan muka yi doka ta tafi ta zama doka aka kai ta wurin masu shari'a ta shiga to hadda mu in mun ka taka ta sai ai mana hukunci suwaye za su yi mana hukunci alkali masu shari'a hmm. to idan ba su yi idan ba su tabbatar da abin da muka yi ba waye bai aikin shi ba su ne wa yake da haƙƙin zaƙulo abin da aka yi ya hitar da shi ya bayyana da ci an yi shi hmm, su ne ɓangaren shari'a da su da lauyoyi ne hmm. su don haka da lauya da alkali sun fi mai yin doka sanin doka saboda su fassara suke su fassara suna ne eh. kuma sukan kawo hujjoji kullun da ita kai ku in ka yi doka tattahi in ba lahin ka yi ba eh. ko wani abu ya ci karo da wani naka to za ka fahimci cewa ma kana cikin wanda aka yi wannan dokar da su ba so don haka abinda nake baka tabbaci shine ana canje-canjen dokoki saboda suna da yawan da sun yawan da abinda ake ɗiba cikinsu baka magana ana ɗiba sannan lokacin da an kai dokokin da ake ganin ya kamata a canza su tsawon lokaci ne mm. yanzu kuma damuwoyin da suka shigo sababbi sun fi ma wa'ancan yawa gaskiya ne sun fi wa'ancan dokoki da aka yi tunda kowane lokaci yana da nashi mm. ilmul hal cikin mm. ilimi ya fi mm. kowane ilimi gaskiya ne ko a musulunci ma za mu ga yadda yanzu misali kaga akwai ƙur'ani hukunce-hukunce ne akwai hadisai sai aka yi ijma'in malamai na duniya akwai na kowace ƙasa kuma akwai na duniya wanda suke zauna kullum suna yin sababbin dokokin da kamar jama'ul fatawa ai za ka duba haga kamar sabbi ne gaba ɗaya ma eh. ko ta'aliki ne na wa'ancan na dokokin ƙur'ani da hadisi ta'aliki ne na bayyana wasu al'amura da suke sababbi eh. tunda na taba jin karatun shek fantami hmm. ya ce ai yanzu masibobin da ake aikatawa yanzu ko a tarihi ba mu taba jinsu ba ya ce mun ji a ƙur'ani mutanen annabi kaza sun yi kaza hmm. mutanen annabi sun yi kaza mutanen annabi astaghfirullah mutanen annabi kamar mutanen a ce mutanen annabi ludu hmm. sun yi luwaɗi Allah ya saukar da duwatsu ya halaka su hmm. an yi zina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi bulala an yi zina wanda suka yi aure an kashe hmm. an sha giya an yi bulala an yi waye an yi ya ce to yanzu hitintinun da muka ji ko a musulunci a tarihin musulunci ba mu taɓa jinsu ba alal misali auren mace da mace na ga kun tashi auren namiji da namiji a majalisa akan wannan to kaga an zo a majalisa ta tara an kawo wannan shigantaka a majalisa ta goma kuma an zo an kawo to da ba ka da dan uwa musulmi da ya je wakilcin ka wurin yaya kake mani. ba an tafi kenan ba mm, sai a taho arewa a ɗauki yaranku da ba ku sa su makaranta ba yaranku da ba ku ba su aiki ba sai a ba su miliyoyin kuɗi sai a ce su zo su yi auren jinsi za ka hana? Hmm, a ina da mi za ka hana? kana can zaune kana can zaune mi kai kana bacci da sukan magabata da hmm. zaginsu da cin zarafinsu wanda salihan bayi na magabatanmu suka ce da allah zai ba su dama su roƙi abu ɗaya wanda zai karɓa da sun yi ma shugabanninsu addu'a allah ya shirya da su ya ɗora su akan daidai to saboda saboda duk shugaba ya gyaru hmm. to al'umma ana sa ran al'umma ta gyaru duk shugaba ya lalace ana da tabbacin al'umma shi ta lalace saboda imam malik ya ce da ai kwana ɗaya babu shugabanci gwanda a kwana ɗari ana shugabanci na zalunci so sai ka dubi girman zalunci ka dubi girman shugabanci wani ya fi girma eh shugabanci ya fi girma kenan zalunci zalunci ya fi girma rashin son shi eh. fiye da shugabanci amma da a yi kwana ɗaya ba shi kwana ɗaya babu shugaba mm. mai tsawatawa mai kula mai yin doka gwanda a yi kwana ɗari akwai shugabanci amma zalunci kawai ake yi saboda muhimmanci na shugabanci na gaskiya da adalci fiye da rashin shugabancin gaba daya to akwai wata gaba da ake kallon duk sanda aka yi zaben shugabannin majalisa ko a kwanan nan da kuka zaɓi a shi tajuddin da kuma kalu a matsayin shugabannin majalisa sun fito sun bayyana cewa babu bambanci tsakanin dukkan 'yan majalisa babu bambancin jam'iyya amma a zahiri hakan take a ƙarƙashin ƙasa ɗin babu bambanci ko ana nuna bambanci eh a'a to uh, ita doka ta ƙasa hmm. ta bayyana ma yadda ake zaben shugaba yana na aji eh. so idan aka ce shugaban kasa tinubu na apc ne ya kake tunani zai ɗauki ni da nake dan pdp ya bani shugabancin majalisa baya da sirri ba zai eh, ba zai natsu ba baya da sirri saboda ba ni, ni ba yaron shi bane ne mm, kuma kana da wata jam'iyya da ina da ina da shugabanni na eh. kuma ina da jam'iyyata kuma yau na fi so a ce jam'iyyata take shugabancin kasa mm, gaskiya ne kuma da idan baka da shugabanci na majalisa baka da shugaba Eh baka da ƙasa in baka da shugabancin majalisa baka da ƙasa ai yanzu misali lokacin da shugaba muhammadu buhari yana shugaban ƙasa da sa hannu ne da ra'ayi ne aka tabbatar da cewa saraki da shi da dogara mm. su ne shugaban majalisar da tijawa da majalisar wakilai mm. amma da aka zo aka samu conflict of interest mm. me ya faru wato bambancin muradi da bukatu da bukatu eh. ai duk fata ɗaya suke amma me ya faru an yi ta samun ɗauki ba daɗi ai mulkin na harko bai daɗi ba hmm. saboda mi ba shi yake da ragaman majalisa tarayya da ta dattijawa ba wadda idan ya zo da ƙudurin shi da zai yi alkawali wurin kamfen hmm. a matsayin shi na jam'iyyar shi ya ce zai yi ma al'umma idan ya kawo ni ina dan pdp an bani ai ba zan bari a yi ba <laughs> eh, idan ban son ci gaban kasa eh, idan ban son ci gaban kasa ba da kishi eh, ba zan bari a yi ba shine sharadi shine sharadi amma kamata ya yi in bari a yi kuma in yi tsaye in ga tabbacin cewa an yi abin da ya kamata don rashin yin ba shine maslaha ba yin ka kula da yadda za a yi mm. don kada a yi maka rashin adalci a duk shugabanci kowa zai zama shugaba za ka yadda ya zama shugaba amma me sharaɗin ya yi ma adalci mm, in ya zama ka zaɓi shugaba bai yi ma adalci ba me aka yi a ba yi komai ba kai ne za ka dawo kuma ka canza fati kuma ka yaƙe shi an mu apc nan kai ka sani mu muka yi ta fi ficewa ku kai <laughs> mu muka yi ta da hannunmu da dukiyarmu da lokacinmu eh. duk wani ni'ima da allah ya muna wadda za ta sa a yi apc mun sa an yi amma da ƙarshe aka ce ba da mu aka yi ba an kore mu ba a yi da mu so dole mu dawo in mutu ya rasa gidan ba dole ya zama agola eh, eh. so dole ne kana da majalisa ka eh. yadda ta ka ci kuma ka yadda ka shiga cikinta don a yi da kai to amma wannan shimfiɗa da kai wasu na ganin duk sadda aka samu majalisa irin haka ana ayyana ta a matsayin majalisa ce ta amshin shata kawai sai yadda shugaban kasa ke so haka ake yi ba gaske ba ne ni zan fito in gama ba da ni aka yi yakin neman zaben a bas phd ya zama kakakin majalisa wanda ne ma yakin neman zaɓe ya zama shine muktar aliyu betara shi nake so ya zama shugaban majalisa ta goma ni ne mai yakin neman zaɓen horauta 'yan majalisun jihar kebbi da su zo su zaɓe shi eh. ni ne na yi mashi ni ne coordinator ɗin shi na kebbi mm. duk da kuma ɗan jam'iyyar apc Ƙwarai yana kyau ka fahimci haka eh. saboda mun fi zaton adalci a gare shi a wurin shi saboda faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidul qaumu hadimuhu me kenan wanda ya kamata ya jibince lamarin al'umma ga shugabanci wanda ke taimakon su hmm. wanda ke musu hidima eh hidima na to tun ban san shi ga ido ba yayi min hidima hidima kamar wace iri ya ce saboda abokantaka da shi da wani dan garin jega ya yi muna hanyoyi Oh, ya yi muna asibitoci ya yi gyara muna gidajen masarauta ya yi muna mi ya yi muna abubuwa da yawa mm, to wani kila da zai dauka ko ya baka kudin ah, kamfen na yakin ne wanda ah, nace ma ban san shi ba wanda bai san ka ba zai eh, baka kudi ya ga zai ba eh. ai ba zai baka kudi ba mm. sannan ba fatin shi nake ba mm, gaskiya ne bai san ne ba ban san shi amma dai ya je ya aikace aikace amma dai na san alherin shi da yanzu kofar gidana akwai kwalta sanadin shi sanadin ɗan jegara yake aminin shi hmm, na tarayya ayyuka muka samu wannan roman demokradiyya kuma mun bincike sauran 'yan majalisu waɗanda suke yi aiki tare da shi suna faɗa alherin shi fiye da kowane mai zaɓe amma idan a sana aiki ne kuma hmm. babu wanda ya kai ahmad wasai bisa ga bincike tsohon mataimakin kakakin majalisa na femi ba jamila eh. an tabbatar mana in dai sana aiki ne bisa ga adalci da kula da addini da hmm. sanin hmm. addinin musulunci ba wanda ya kai shi kuma allah ya sani ina son shi amma wannan ne allah ya amma wanda allah ya zaɓa hmm. ba ka da abin da za ka yi da shi sai dai ka yi mu baya kuma haramun ne yi ma shugaba tawaye a matsayi na na musulmi ina musulmi bayan an riga an zaɓe bayan Allah ya zaɓe shi in yi mai tawaye ko in ci ne shi hmm. shari'a ta ta musulunci ba ta da haka ba ta rubu za mu ɗora daga inda muka tsaya bari mu ɗan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci masu kallon mu da fatan kuna bibiyar mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da matashin ɗan siyasa kuma dan majalisar wato dokoki ta tarayya daga mazabar gwandu da aleru da kuma jega daga jihar kebbi a majalisar tarayya wato honorable mansur musa jega wanda aka fi sani da dan jami'a yanzu lokaci ne da zamu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo zamu sake duba wani bangare na tasirin majalisar dokoki da kuma wakilcin al'umma ba nisa zamu yi ba ba kuma jimawa zamu yi ba ku dakace mu To haka yake masu kallon mu barka mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun na rabin lokaci muna tattaunawa ne da dan majalisar tarayya daga mazabar gwandu aleru da kuma jega daga jihar kebbi a nan majalisar tarayya wato honorable mansur musa jega wanda muke duba tasirin majalisar dokoki da kuma wakilcin al'umma to honorable barkanmu da dawa barka ka dai malam umar yawa to a an yi ta samun cece ku ce kwanan nan akan motoci da kuka ayyana za ku saiwa kanku na miliyoyin kuɗi yayin da najeriya ake ci gaba da fuskantar talaka yana cikin kunci da sauransu suna gani rashin dacewar wannan duk da dai na ga masu ra'ayi da eh, fashin baki kan siyasa suna ganin ba laifi ba ne a yi muku haka <laughs> to kasan ra'ayi riga eh, kowa da irin tashi eh. amma gaskiyar magana shine eh, da yawa masu magana akan abin da ba su sani ba sun fi yawa da yawa waɗanda ke maganganu eh. a kan abubuwan da suke ganin ana yi waɗanda ba su sani ba sun fi yawa sun fi waɗanda suka sani yawa kuma zan ɗauko maganan marigayi shek ahmad bamba mm. biyu ke eh, kano ya ce ai dan najeriya ya ɗabi'antu da duk lokacin da abu ya fi ƙarfin shi su shi yake yi ɗabi'a <laughs> ce tamu eh. ta 'yan adam duk lokacin da muka ga abin da aka ba wani ba mu samu sai mu soke hmm. shi sai hasada amma lokacin da mu ne za a ba ma to a lokacin kuma za mu sai mu ga cewa abin ma bai yi ma daidai da mu ba yi kasa da mu misali duk wanda ya ta aka zaɓe shi hmm. kai wata tara mukaddara da ranar da aka zaɓe ka firamare election wannan ranar mu fara kirga da banda ma sauran fafutuka na baya duk wannan na baya fita da eh. shi da hidimar da ka yi ma al'ummarka da kyautata musu da mutunta su da komai babu wanda ya isa ce sai ranar firamare election zaben share hoge hmm. zai zo ya tsaya ya ce shi ma dan takara ne a zaɓe shi yan fati su zaɓe shi hmm. ban yi tunanin an taɓa samu ba a babu ko da wanda aka kawo wa ne a ce a zaɓe su to darajar suke da ita da kima da mutunci ga al'ummarsu shi yasa aka zaɓo su an san al'umma ta san su ta san muhimmancin su da eh, amfanin su shi yasa kila za a ɗauko su don cancanta su a ce a zaɓe su ba mutumin da ma ya zo ya fafutuka ya fafutuka ya bi mutane ya wahala da su ya san su ya zo ya tsaya takara aka cire wasu zaben share fage aka zabe shi to daga wannan rana ka fara kirgawa wata tara aka yi ana kamfen kullum al'umma ne gidanka al'umma ne inda kake al'umma ne ke buga waya ka ne musu hidima hmm, kai kuma baka nan baka can baka nan baka can baka kwanta ba baka zauna ba baka ci ba baka huta ba duk da addinin kama yana da rauni hmm. saboda lokacin sallah zai yi tare da musulmi kake magana <laughs> amma in ka ce a je a yi sallah su za su ga laifinka ni ya faru da ni to sai da na kai na waye gari ko an yadda ko ba a yadda ba ni yana zuwa yin sallah amma ba don son ran waɗansu ba ba don son ransu ba in so samu ne mutane sai su ce ma ai akwai uzuri ni ko ban ga uzuri ba wurin kamfen na cewa a yi kamfen he wurin kamfen na siyasa don manuhanmu mai kyau ta a gyara abin da ya ɓaci sai mu yin sallah ban ganin shi cikin karatu ba kuma ban ji shi cikin karatu ba hmm. inda ya zama uzuri ba ya baya cikin sharaɗin uzuri to wanda ya yi wata tara yana ma jama'a hidima kullun abin shi bai hmm. huta ba shi bai huta ba ya zo aka yi zaɓe hmm. ya kashe dukiya ya yi mi don ya je inda zai tare ma al'umma shi fitinar da ke iya wa cikinsu don ya kare fitinar da za a iya tura musu don ya karɓo haƙƙinsu da ake rabawa ana ba wasu suna riƙewa abuja aka ba su abuja za su tsaye da shi ba za su tura gida ba don wannan an ce an ɗauki motar da zai yi muku aiki da ita <laughs> ita zai shiga daga abuja mm. ya tafi can mazaba ya tafi gida mm. mazaba ya dawo ya karba korafe korafe mm. ya ba ku alherin da ya samu ya dawo ya koma neman alherin nan ya tara muku sharri da ya kare ya kawo muku alheri a ce an ba shi motar da zai hawa a cewa ya zama tsegumi ya zama abin magana <laughs> wannan abu ya ba ku mamaki wacce irin al'umma ce wannan wace irin al'umma ce wannan mm. a tarihin musulunci tunda allah ya musulunci ya yi duniya mm. ya yi shugabanni wani lokaci ne wanda ba a ware abin hawa mu shugaba ba gaskiya babu akwai wannan mm. lokaci da aka yi banda ɗawainiyar gidansa da sannan a tarihi ka taɓa jin an ce abin hawan mabiya ya fi abin hawan shugaba a ina na ji wani malami a kano yana wannan maganganu hmm. ina so sai na haɗu da malamin don na san shi ba zan faɗi sunan shi a media ba kuskure ya yi. ya yi kurakurai da yawan da da na zauna da shi ne eh. mai bayani abin da da kila ya gane inda gaskiya zai yi da ya dawo ya walwala karatun da yi me ya ce a watakila a ba lalle ba dole ba in faɗa don in na faɗa abin da ya ce za a gane malamin don harkar media ce don a media na ji amma dai akan maganar yan majalisa akan magana directly motocin da aka ba yan majalisu da jirgin da shugaban kasa ya ce zai hawa eh, da mi da mi da mi da mi da mi so ba adalci ba ne mutum yana zaune babu inda ya zama rashin adalci a sai mu shugaba motar da zai hawa ya yi ma al'umma shi aiki misali mm. ka ce ka a sai mu ka mota shugaban nan naka so kake daga garinku ya taho abuja ƙasa? a wai ana ganin kuna da motocin nan kafin mako idan misali ma mutane suna da motocinsu su mm. sun kashe dukiyoyin su sun yi kamfen babu talakan da ya zaɓe ka kyauta in ma ya zaɓe ka kaso uku kaso biyu cikin uku da suka zaɓe ka sai da suka karɓi kuɗi. kuma ni zai magana a kaina billahi lazi la ilaha na zo nan don in taimaki al'ummata ba na zo nan don in samu kuɗi ba don babu inda aka samun kuɗi a majalisa babu babu sai na haram oho to to na gani sai na haram akwai su kuma na haram din ma sai an kai ka inda kaka iya samun su ba kowane kwamiti to yaushe na talakan najeriya yake damanin a yi gyara ko kuma a zauna lafiya duk wannan sukar da talakawa suke yi ma shugabanninsu don an ba su kaza an yi musu kaza an yi musu kaza su talakawa sun mance sadda suka cewa sai an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza za su yi zaɓe <laughs> ina fata magana na haka ah, eh haka ne tabbas eh duk masu kallon mu da ke masu kallo da saurare eh. ba lallai su fahimci gaskiya cikin magana ba amma gaskiyar magana ita ce amma wasu za su fahimta dole za a samu wanda ya fahimta mm, dole za a samu cikin wanda ma suka yi inkari mm. za su walwala maganar su amma maganar ta gaskiya shi adalci dama wanda ake tsammanin shi adalci shi ake yi rashin adalci to yaushe ake zaton shi kuma ya yi adalci saboda rashin sanin shugabancin yanzu albashin dan majalisar tarayya naira dubu ɗari shida ne dan majalisar tarayya naira dubu ɗari shida ka raba su talatin a kwana ɗaya nawa yake aiki to sai ka duba mm. a wata nawa ake ba ɗan majalisa allowances ɗin shi sai ka duba a mazaɓakka mai bugu ma waya matata ta haihu hmm. banda shinkafa ma rago yake <laughs> matata ta haihu banda kuɗin rago matata na asibiti na ba su da lahiya na tashi gida na banda abinci azumi ya zo ana tsammanin ka so buhunan shinkana tirilolin shinkawa ka raba ko halak ko haram ba wanda zai so ya mm. bincika a dai kawo lokacin sallah ya matso ana neman ya za a yi ka da abin da za a ɗinka a je masallaci ko halak ko haram sallah babba ta zo ana buƙatar ka sau raguna ko ka bada kuɗin raguna a sai a ko halak ko haram ba mu binciken ka nawa ake baka da kake da za a ce ka ɗauki kuɗi ka yi na tabbatar maka da cewa ni dai a mazaɓata miliyan 20 bilal zila ilawa ina kashe su ga wata 20 20 ga matsalolin al'umma akwai school fees amma mai da abin kamar basic yanzu kamar dole sai dan majalisa ya biya sai dan majalisa ya biya kuɗin makaranta ina adalci wanda ke nema a yi mashi adalci shine ke ɗora wannan ƙungiyoyin addini ƙungiyoyin 'yan kasuwa ƙungiyoyin 'yan wasa individual mutane ba wanda ba zai bugu ma waya yana so ka taimake shi ba a lokaci guda kuma ana so a ga don kana dan majalisa mm. ko don kana sanata shi gona da sanata ba a ma kai gare su sosai wanda ke wahala kansila chairman local hmm, government hmm. dan majalisar jiha dan majalisar tare. cikin yan wahala shi a babban su to amma shi yana yana abuja ai kila yakan dan fake ai ai tunda akwai waya yan majalisar da kan suna abuja hmm. ba mai buga musu waya dan babu ta ba wanda ya sai ya je amma yanzu akwai waya in yau ka sai layi ka kira mutum ɗaya to ka rabu da wannan magana sai ya samu wasu waya ba su <laughs> so abinda dai magana ta gaskiya ba a son ta wannan maganganun da yawa za su ji haushi da yawa za su ji ba a yi adalci ba da yawa za su ga ba zai yi ba amma a wurin kamfen na sha tambaya mhm. tsakaninka da allah irin masu cewa ba su da shinkafa mm. matarsu ta yau ba su da abin suna suna da rashin laya an kori 'ya'yansu makaranta irin mutanen da ke bukata a tallafa musu yau da gobe tsakaninka da allah nawa ne kake tsammani ga wata zan iya kashewa a jega local government wani mai cewa hamsin mm. mai talatin mm. mai miliyan ashirin mai miliyan goma da minimum ɗin na samu shi ce miliyan goma duk ina na je a campaign ina ba da wannan misali ina tambaya to ina kabbaro aleru ina kabbaro gwandu sannan masu kiran ka su bugo ma ko su yi ma message ko su yi ma boys na whatsapp mm. ko su kira ka ta waya ko su ba da sako ga wasu akasarinsu ba sa faɗa ka taimake su hasali ma wani lokaci da su za a je a zage ka kuna sane da haka dole ne ka sani in wani ya gaya ma wani ba zai gaya ma hmm. amma dole ka jiya dole ka sani sannan a magana ma in wani ya kire ka kace mai don Allah shi hakuri abubuwa sun yawa kai kan ka yanzu sai a hankali a magana da kai kafin ya aje waya ka san bai yadda ba <laughs> wani ma zai zage ka gaskiya ne shin me primary assignment na dan majalisa me secondary assignment na dan majalisa yin doka kace ko yin doka ai gashi na an kira yan majalisar dokokin tarayya mm. to amma me yasa ba za ku gyara dokokin nan su zama dokar kawai kuke kula da ita kamar yadda ake a amerika ko a ingila ai amerika daban najeriya daban zababbu zakati su ya kamata su kawo basic necessity na dan adam me yake nema a gyara mashi hanya ba shi ilimi a ba shi ilimi a gyara mai asibiti a ba shi aikin yi wanne ne ba aikin dan majalisa ba ne wani. aikin shugaban kasa na ko gona mhm. aikin su ne dan majalisa maroki ne kamar ya zai je wagga mazaɓen wagga ma'aikata ya roko ya je wagga ma'aikata ya roko mm, ya je nan ya roko ya je nan ya roko in ya samu in adali ne ya kai gida kuma duk ɗan majalisar da ya cika zuwa roƙo to wallahi gida yake kai wanda bai roƙo ba ruwan shi da al'umma shi ka je ka yi bincike kowa ya je ya bincika su ne constituency duk ɗan majalisar da ka ga ya aiki mazaɓar shi hmm. wallahi roƙo waye ba cikin aljihunsa wallahi to yanzu misali nawa ake bada badawa zonal intervention da sanata da 'yan majalisun ƙasar gare shi na tarayya yanzu kamar kano hmm. ba dan majalisar tarayya na kano wanda ya aika kasafin kuɗi na najeriya zai samu miliyan hamsin na kano na kano dan majalisa eh, guda a eh. kano babu to babu yaya suke suna sababin mazaɓarsu ya kamata su tambaya dan majalisar tarayya na ibonyi ko na gombe ko na bayelsa ko na rivers nawa yake ansa akwai dan majalisa abiya yana da wurin miliyan 300 da wani abu ya mm, mm, an kasafin kasa zai samu saboda arzikin man fetur ba shi ba ne kasafin kuɗin yadda aka yi doka farko wanda suka yi wannan doka suka yi kuskure in akwai in kula na da maganin zawo ta yi wa kanta to in dan majalisa na da dokar da yake take cin ran shi a zuciyan shi ya gyara ta bata wuce wannan bata wuce wannan ba kuma an yi tun majalisa ta biyar ake yaƙi a canza wannan abun bai canzu ba misali ana ba da 1.5 biliyan kowace jiha sanatoci uku da yawan 'yan majalisunsu kowace jiha dan sanata uku gare ta oho shi yasa ka yi misali da kano saboda ita take da yawa take da yawa amma daidai take da bayelsa daidai take da bayelsa nan nasarawa nan nasarawa akwai dan majalisar suna nasarawa a kwanga yana an ansa zonal intervention din shi miliyan 328 while dan majalisar da yake kano yana an san naira miliyan 49 da wani abu kuma duk ɗaya ne to dan majalisar kano zai ga dan majalisar nasarawa a kwanga ya je ya yi kyaututtuka ya yi ayyukan da bai gana shi ba zai iya ba zai iya kaje inda bambanci shike an kuma kasa gyara wannan an kasa saboda ai sun ce su kuma ai local government dinmu suna da yawa grant din da ake ba local government namu ya fi nasu yawa so akwai matsaloli da yawa a dokar farko da aka yi wadda na gaya ma can gwanda yin sabuwar doka kan gyaran fuska kan gyaran fuska dama ba eh, sabon gini da yaɓe hmm. wani ya fi wahala gaskiya dai yaɓen akwai <laughs> eh? aiki akwai aiki to so shi sa gwanda wani lokaci yanzu misali an yi ne jadarta development commission hmm. ba ƙari ba ne? ƙari ne lalle da ai tunani ne in suka ce a yi a canza gyaran fuska ai ba za su so ba da suke masu wayo kuma suka samu sa'a hmm. sai aka zo aka yi musu wannan bayan ministry din da aka yi ta Niger Delta aka yi musu wannan kuma yanzu ba a yi nose East Development Commission ba eh an kare mu ma mun samu ba ku samu ba hmm. yanzu daga fara majalisar nan zuwa yanzu yan majalisun North East sun raba an ba su shinkawa north east development commission ta ba su sama ga buhu dubu dubu su ba mutanen su sama ga tirela shida shida aka ba eh, ko mai dari shida ce nawa take kenan guda nawa ne buhu dubu uku da wani mm. abu dan majalisar eh, eh, arewa ta yamma north west mi aka ba shi ba mu ne muke da yawa ba Mm, lalle nan aka fi yawa ka yawan ya amfane mu ta su matsaloli ne suna nan zube wanda duk dan majalisa duk dan majalisa ban cire mako ɗaya ba mm. burin shi da fatar shi ya samu alherin da ya kamata inda na gaske ne wakilcin ya zo inda wakilcin ya zo burin shi ya samu alheri ya kai al'ummar shi ba burin shi ya azurta kanshi ba don kafin ya zama dan majalisa nawa ya kashe a dukiyan shi al'ummar shi ta zaɓe shi a fara zaɓe babu ko sisi ka gani in ba a gyara ba to amma wasu na ganin ko malaman jami'o'i suna kafa hujja da cewa tasirin su fi naku saboda kowa ta nan kuma ta jami'o'in nan kowa na da tasiri kuka biyo yanzu yana iya doka sannan shi kuma ba a buga masa yana iya doka <laughs> sannan eh. mutum nawa yau ka je yau yanzu muna mitin eh, muna wannan program din eh. idan muka tashi miss nawa zan gani a wayana message nawa zan gani har cikin mallaman jami'an wasu na bugo ma yan majalisu su roke su suna zuwa masu bar garuruwan su zo office yan majalisu hmm. suna roƙon su a taimake su kuma ba za su koma gida su faɗi ko matan su ba su gama cewa dan majalisa wanda ya taimake ni ga inda matsala take dan Najeriya baya gani yanzu director na CBN hmm. yaya jin daɗin shi nawa ake kashe mashi nawa kuɗin gwamnati ake bashi director na cbn kai mm. assistant director assistant director ya, sai ka haɗa albashin 'yan majalisa wurin shidda shi kada yake ɗauka akwai nnpc mm, akwai ndic akwai mm. eh, misunanta tet fund akwai commission commission ɗin da akwai irin su bank sun bank of agriculture suwaye suwaye ga sunan civil servant su ne problem din najeriya amma talaka bai sani ba talaka eh, bai sani ba bai sani ba ko ya sani hankalin shi baya wurin abin da suke kallo shine dan majalisa da shi ma'aikacin gwamnati yana tara dukiya ne yana boyewa ba ta amfanin shi ba ta amfanin kowa ya sai gidaje ya ba da haya ya yi ta tara dukiya ba wanda ya sani ya sace ni a bincike a shiga ta majalisar nan na yi bincike ma'aikatar rural electrification agency ria mm. akwai director finance na wannan ma'aikata yana tuttura ma ma'aikatan yaran shi da suke ofis ɗin shi miliyan 378 na ga miliyan 444 na ga miliyan 276 ko da takwas ne na ga miliyan 328 sun kai su goma akwai 'yan arewa akwai 'yan kudu ciki yaran ofis din shi ne kuma ya shirya boca ya shirya takardu ya komi ya tura musu ya zara kuɗin wannan kun yi bincike kenan ni na yi bincike na gani yanzu haka muna kan binciken ni ni ni kama binciken ni na ganin nan ni ni kama na ga ma'aikatar green green trees an wani abu can na ga inda an ka te kano an ka bada aikin nan duk icce guda abin da an ka shuka shi wurin naira miliyan shida da wani abu da muka na buga lissahi tun da ni dan kasuwa nake <laughs> na buga lissahi da na ga wannan kwangila ta shuka itatuwa <laughs> a jigawa kano katsina zamfara wannan axis din na boda mm. saboda hamadar da aka eh, sai aka je aka bada wannan kwangila ya kai miliyan shida da wani abu icce kwaya guda dan mm, mm, majalisa ne karamin ma'aikacin gwamnati ne fa ya shirya wannan cuta sai su shirya da 'yan kwangila gurbatattu sai in akwai inda gwamnati kudinta ke zurarewa su ɓace su bincike civil servant duk da rata finance inda ka sani an ka bincike shi sai an ɗaure shi to amma dokokin ne babu su koko dai ba sa ai akwai bypass yanzu akwai queries da office of the office of the auditor general yake badawa nawa ne nawa ne ake kamawa in ka je ka kama ba kai ne mai hukunci ba kai aikin ka ka yi bincike ka gano ka yi doka ka tura ma executive hmm. masu zartarwa su zartar a tura ma alkalai su hukunci to irin wannan dokokin ne kake magana mutane suna magana ba a dubawa ko ba a garan bawul ɗinsu hmm. mutum ya sace biliyan yanzu maina dan eh, maiduguri ko yobe abdulrashid maina da ya sace kuɗin 'yan pension aka kama shi duka doka abinda a cikin constitution cewa kai zai biya 750 <laughs> lokacin da aka yi wannan doka ba a tunanin akwai dan adam mai hankali wanda zai iya wanda zai iya wannan doka kuɗi ko da ba na 'yan fensho ba ne ake tunanin kuma duk ma'aikacin da ya yi ma ya ɗauki kuɗi to da wahala a ce yana da 750 ah. da zai biya doka zai tara ta wannan hukunci da to an kure bil din ke an kure <laughs> to tunani ne shek Abubakar Mahmud Gumi wani ya taba tambaye shi ce malam me hukunci ne mai me zakkan miliyan ɗaya Ya ce wuta to baka ci karatun ba ban ji ba saboda yawan kuɗin kenan saboda miliyan ai da babu miliyan da wa da miliyan eh, ne ta to a wannan lokaci gane ke ai wanda ya tara miliyan ai dan wuta na <laughs> don haramun na halak kuɗi na halak nan kwana-kwanan nan buhari shugaba buhari mi ya ce ya ce inda ya kuɗin gaskiya ga mutum lokacin da ya ce a yi canjin nan ya ce sati guda ya ishe shi tattara kuɗin shi ya sa account saboda shi a lissafin shi da tunanin shi haka ba za ta faru ba a ce akwai mai hankali da zai sace kuɗin al'umma ya zauna lahiya gaskiya ne honorable <laughs> mun koro <laughs> abubuwa suna da yawa eh, gaskiya shi ilimi gaskiya ne shi yasa Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun so in baka sani ba ba magana ya kamata kai ba ka tambaya ka tambaya tambaye ka sani shine shine na farko kaga abubuwa na ta ba daidai ba to don haka me ya kamata ka fara yi ka bincika ka bincika in ka bincika aka yi ma bayani gamsashe ka gane an gama da kai ta honorable muna godiya duk da dai mun koro bayanai lokaci ya mana halisa watakila za mu sake gayyato ka mu dora akan wannan darasi mai matukar amfani wanda na tabbata masu kallon mu da dama sun amfana kuma sun ilmantu da wasu daga cikin abubuwan da ka bayyana muna godiya da wannan gudumawa da ka bamu da masu kallon mu duka duka a nan shirin zai dasa aya mu kuma ja linzamin shirin tare da honorable mansur musa jega a dan majalisa mai wakiltar gwandu aleru da kuma jega a majalisa a jihar kebbi kuma a karkashin inuwar jam'iyyar pdp wato a nan majalisar tarayya wanda kuma muka yi duba akan wannan maudu'i na tasirin majalisun dokoki da kuma a wakilci ga al'umma to saboda kurewar lokaci dole mu tsaya a nan a madadin shi bakon da kuma waɗanda suka naɗi wannan shiri musamman mr suleiman hassan da kuma capacity yayin da idris da kuma aminu suka sada mu da ku ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu haɗu a mako na gaba domin ganin mu ɗauke da wani sabon shirin ma'asala.